wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da farko ana tunatar da yan uwa dangane da gudunmawa ta gidauniyar mutane sala foundation don gudanar da ayyuka da muka saba a cikin wajen ramadan ne albarka kamar yadda muke ta faɗa kuma kamar yadda na faɗa a jiya yau ita ce ranar da muke rufe wannan karatu insha Allah sai kuma Allah ya kai bayan sallah amma dukkan karatuttukan da nake gudanarwa a wannan satin duka za a yi sai dai kowane yin an yi to daga nan an rufe da haka daga yau insha Allah sai ranar litinin muna da karatun da ta tahawiyya wanda shi ma idan an yi shi nan kuma an rufe Allah ya ba da ikon taimakawa amin ba da lada sannan akwai CMD Dr. Ibrahim daga asibitin waziri Shehu Gidado suna sanar da yan uwa tare da neman gudunmawa ta jini wanda yake da hali kuma zai taimaka to ya je don a ɗauki jininsa don a ajiye saboda mabukata domin sau da dama suna samun matsala ta jini a imajensu idan wani yana bukatar jini a cikin gaugawa kamar mai haihuwa ko wanda ya samu haɗari ko wata larura to ya ce sau da dama kafin yan uwansa su zo wani sai ka ga ya ta wani ma a rasa rayuwa da ka ana nema daga yan uwa musulmi musamman waɗanda suke rayuwa a wannan yankin namu ga duk wanda yake da sha'awar bayar da gudunmawa ta jini to sai nemi wannan lambar da zan karanta sai je kuci sai a ɗauki Allah ya ba da ikon taimakawa amin ba da lafiya wanda shi wannan taimakon jinin abu ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske hmm. kai kanka da za a ɗauki nakan lafiya za ka samu sannan kuma za ka ceci rai wanda ceton rai ladansa ba kaɗan ba ne ba duk wanda ya zama sila ta rayuwar wani to ladan da Allah zai bashi kamar ya raye dukkan masu rai ne na duniya kamar yadda duk wanda ya zama sila ta mutuwar wani to zunubinsa kamar ya kashe dukkan mutanen duniya ne ba daya da ka ya kamata mu kiyaye za ka ga lambar zan karanta 081 sai triple zero shi ne guda uku sai kuma 1 sai zero sai 3 sai 5 sai 3 ana sufuli takwas daya sufuli sufuli sufuli daya sufuri uku biyar uku Allah ya ba da ikon taimakawa amin ba da lada da farko akwai mai tambaya kamar haka ce assalamu alaikum alaikum salam Allah ya kara malam imani da ikhlasi Ya ce malam ni ne nake yin kasar sai na je masallaci shin malam zan tsaya ne sai sun yi raka'a biyu sannan in bi su mu yi sallama ko kuma ya zan yi abin da za ka yi ne ka bi sallah tare da liman kuma ka cika duk mutumin da yake kasar amma sai bi limami mazaunin gida mai cika sallah to shi ma cikawa zai kuma wannan din a wannan lokaci ya fi lada amma idan kuma ba haka ba to sai dai ka ware ka yi sallar ka kai kadai kai raka a in dai ka bi liman to kana yin sallah ne irin ta liman an gane ko ba a sabawa wannan ne abin da ya kamata ko ya zama wajibi a kanka akwai wata tambaya da na tafi gida da ita satin da ya wuce makamanciyar wannan ita kuma mai tambayar yana tambaya ne akan shi matafiyi ne ya je wani wajen da zai daɗe a can ko kuma yana tambaya ne akan menene iya kwanakin da ake yi ana yin ana yin kasar to malamai suka ce ya danganta da niyyar tafiyarka idan mutum ya yi tafiya da niyyar zai wuce kwana hudu to mafi yawancin malamai suna ganin tun da ya san zai wuce kwana hudu to kasarin iya ta kwana hudu zai yi sauran sai ci gaba da cikawa amma mutum ne ya yi tafiya da niyyar zai iya dawowa yau ko gobe ko jibi ba dai zai kai kwana hudu ba to kuma daga nan tafiya sai ta zarce da shi to daga nan ko shekara nawa ne ma zai yi zai ci gaba da sa har bukatarsa ta gama ya dawo na ba ta gani da haka maganar aniya ce ya je da niyyar kwana biyu zai kasar da kwana biyu in wata larura ta rike shi bai dawo a kwana biyu ba don ma zai ci gaba da kasarsa an gane ko to amma ya je da niyyar kwana biyu ya san kwana biyun zai cir ba da niyyar zama ya je ba to zai yi kasarsa idan kuma zama ya dore da shi ko ya je da niyyar ya san zai wuce kwana hudu kwana hudu ya san zai wuce su ce to in ya kasar na kwana hudu sauran sai koma sallah irin ta yan gari wannan shine abin da malamai suka ce aha wadu wa aslamu amma idan mutum ya yi saɓanin haka shi ma ba laifi ba ne ba mana ka yi tafiyar san kuma za ka wuce kwana hudu ko ka ci gaba da ka inda dai ba da niyyar zama ka je ba san dawowa za ka yi akwai malaman da suke fitawa da wannan kuma kowanne da dalilansa da aka duk wanda mutum ya zaba ya yi sha Allah ya yi Allah ya samu dace ya tambaya ta gaba yake Allah ya kara mana lafiya min da kisan kwana mai albarka Allah ya kare mu baki da ya ce malam na da tambaya kan sunana saboda mutane suna yawan ce mun sunana ba sunan gaskiya ba ne dole akwai sunan gaskiya ni kuma na tambayi na yi tambaya a gida an ce sunana shine aka rasa mun suna da shi sunan shi shine sahabi shine nake so in ji ƙarin bayani a kai to sahabi a wajen hausawa yana iya zama suna na gaske amma a wajen larabawa ba suna ba ne na gaske an gane ko domin ita kalmar sahabi a wajen larabawa ma'anarta abokin abokin wa kaga dole sai an faɗi na gaba ko to kalmar kuma abokin wani ai ba za ta zama suna ba amma shi bahaushe yana sa suna sunan aboki haka ko yake cewa aboki za ka gama da yawan yamurai abinda suke cewa hausawa ke na a can aboki suna ne to da ka za a iya rasa maka suna aboki domin akwai da yawa za ka jira sunan mutane alhaji wani aboki an gane ko to da ka a wajen hausawa kalmar sahabi za ta iya zamowa sunan yanka amma a wajen larabawa wanda ita kuma kalmar asalinta ta larabci ce tana nufin sahib sahib aboki ba shi ba wuce sai ce sahabi a madadin sahib sahib aboki za ka ga haɓar yana cewa sahibu rasulillah abokin annabi ko ma'abocin annabi ma'ana mai lizumtarsa zuwa wajen su wannan ba suna bane gaskiya yanzu kaga abubakar sahabin annabi ne ne Allah ya yake iz yaqulu li sahibihi da ma sahibihi sunan abubakar ne amma da shi ake nufi a nan lokacin da annabi ya ce da abokinsa ko abokinsa la ta hazan karka damu inna Allah ma'ana Allah yana tare da ku. Hmm. za ka kai tun da bahaushe ne kai tun da kai bahaushe ne ka kai za ka yi la'akari ne da da abin da da hausawa suke a kai kuma da abin da a gidanku aka rada maka suna da shi Allah ya baka lada. ya tambaya ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam yace dan Allah ga tambaya a bawa malam yau ya amsa mu mutum ne ya yi sallar azhar ya yi raka'a hudu gaba ɗaya, sai da ya yi raka'ar ƙarshe sai ya yi sujjada daya sai bayan ya sallamar ake tuna mai ko bayan ya yi sallama sannan aka tuna masa mm. to na kasa gane yana nufin sujjada ba a diye kuma kwaya ɗaya kuma da yake ya yi sallah raka a hudu gaba ɗaya yana nufin duk babu sujjada ko ba zaman tahiya da aka tambayar ba ta fito sosai da za mu yi musa ta ba idan kana nufin sallar gaba ɗaya ba sujjada ba yi sallah ba ta yi ba rayuwa kai kawai idan kana nufin sallar gaba ɗayanta ka yi ta da sujjadodinta amma ba zaman tahiya mana zaman tahiyar tsakiya ba kai ba sai da kaje kai na ƙarshe wannan sallah ta yi to kuma da ka ce bayan ka'idar sai kai sujjada kwaya ɗaya to sujjada kwaya ɗaya ballin ɓaraka haka ai babu sujjada kwaya ɗaya ballin ɓaraka mm. sujjada biyu ake yi ko dai kafin sallama ko bayan sallama kafin sallama ana ce da su kabari bayan sallama ana ce da su ba'adi idan mutum ya samu wata matsala a sallah ta yayi wani kuskure kamar ya bar wata farilla a ya bar wata sunna ko mustahabi wanda za a yi wa sujjada to ya yi wannan sujjada a ƙarshen sallah ita ce a madadin wancan kuskure da yayi kafin ya yi sallama ko bayan ya yi sallama amma ba su jira kwaya ɗaya ake ba biyu ake ba gane ko kuma na kuka tsammanin wannan shi ne abin da yake yake nufi dan ni ma na taɓa bin limamin da ya rafkalwa kuma ya sujjada da rafkalwa kwaya ɗaya duk ma mu suka yi tun yana cewa sai ganna cikin mutane sai ke tambaya ta da ya ce ai ake irin ya fi dinin nan ne kokari amma dai karatunsa ne kai wajen ba lokaci. Mm. za ka ita sujjadar rafkanuwa biyu ce sannan a ƙarshe sai ke cewa sannan ga saƙon gaisuwa ga malam don allah a ce mai in ji mustapha muktar kirika samma ya ce don allah a faɗa mai yana ƙaunarsa domin allah kai ma Allah ya kaunace ka dan zatin amin ba ki lada kai ma wanda ka kawo sakon gaisuwar kai ma Allah ya maka amin ya ba ki lada da ta karshe mai tambaya ki assalamu alaikum wa alaikum assalam ce malam Allah ya kara maka lafiya imani amin Allah ya kare mu baki da yace malam gaskiya ne cewa duk wanda ba a yanka wa ragon suna ba shege ne <laughs> na san yau maganar da na yi game da ragon suna za ta haifar da tambayoyi da yawa dan gwanda-gwanda abin ne abin da sauki amma kaga a karkara ba karamar rigima ake a kan ragon sunan nan ba sai a ce su matan ne suke gaya wa mazan yanzu ba za ka yanka mana ko ba kamar wani sheki na yi ba? to shi ke nan sai abu yi cigaba da yanzu a nan da ba yanka wa ragon suna ba ma sheki ne wani kawai a irin inuwan nan ta dandali gindin bishiya a nan kawai sai share kansa ya tafi wannan fatawa yau ba a yanka ragon suna ba a gidan wani kamar wani sheke shi ke nan sai a dauka ba wani sheke don ba a yanka ragon suna ba saboda ka san shege a wajen bahaushe abubuwa ne da yawa suke sa bahaushe sheganta ɗansa kuma galibi abubuwan na a ɗora maka wata ɗauniya ne musamman miji su mata ne suke kirkiro wannan maganganun yanzu ka ga a wajen bahaushe shege ɗan da aka saji da uwarsa ba ranar girkinta ba sai ta samu cikinsa to wannan ma shege ne a wajen matan hausawa na ba ta fahimta to don Allah idan ka yarda da wannan to me amfanin auren a aure an samu shege a zana ma an samu shege to me bambanci a yi abubuwan da ɗai kenan ba a shege a aure ba a shege a aure karkata sukan ce wai shi wancan sai dai a ce dan gaban fatiya amma shege dan da wai miji ya sadu da matarsa ba ranar ta ba kamar kana da mata biyu sai ka shiga ɗakin wata ba ranar ta ba to ta samu ciki wai zo nan cikin shege wannan ba gaskiya bane wannan zalunci ne ba a shege a aure dan da ba a yanka wa ragon suna ba dan halal ne ba wata magana shege a ciki farfata in kuma ka yadda suka kifa ma kwando za su kai ka su ka ina fata an gani ragon suna ba wajibi ba ne ga wanda bai da hali hmm. in mutum bai da hali bai yi ba ba wajibi ba ne yadda muka karanta layyadin nan haka ne yadda layyadin suke ba wajibi ba haka ragon suna ba ba wajibi ba ne ba ba wajibi ba ne ba in dai ba ka da hali kai ko kana da hali inda uzurin da ya fi shi to kai wancan uzurin ka bashi hmm. ba wani zancen shege a cikin haka to wannan abu na farko kenan da ya tambaya ba shi kadai bane ba abu na biyu ce malam ni ne babana bai yanka min ragon suna ba har sai da na girma to kaga saboda zai nuna maka abin mata rike shi suke yi har yanzu har ya girma ba ta manta wai ba ya ka masa ta rike abin a rai saboda tsabar neman fitina saboda kila ita ma sai an mata gori ita ma kuma za ta rike ta tewa ta nita duk motsi kaɗan daman baka yanka min ragon suna ba sai zafi haka malam ya shigo mai mota yana ba mu labari wata lafiya ne na wani miji da suka yi rigima da matarsa a kan ragon suna shi an zo fa an yi haihuwa yana da tinkiya kosasshiya amma a tafin matar ta ce ba za a yanka wannan tinkiya ba kuma wani shege wai tinkiya ita a tunanin ka rago daban tinkiya daban da rago da tinkiya duk abu ɗaya ne da sa da saniya duk abu ɗaya ne da akuya da ɗan akuya abu ɗaya ne a shari'ar musulunci kowanne ka samu dama ka yanka yayi a duk inda za a yanka rago in an yanka tinkiya ta yi duk inda za a yanka sa in an yanka saniya ta yi duk inda za a yanka bunsuru an yanka akuya ta yi to amma ta tada jijiyar wuya ita ba ta yadda ba don ne za ka yanka wa ɗanta tinkiya tun ranar sunan bai ba aka fara faɗa shi ya ɗaura cinkiya ta cikin wallah ba za ka yanka wa ɗanta cinkiya ba so yake ja mata abin magana ya ja mata kori to sai aka yi sa'a yana da wani makoci mai hankali makocin ya ji hayaniya kan shi ce wanda da yake faruwa ne sai ce ka ji da kaza kaza kaza kaza sai ce to kwanta da ka wannan je matsalar eh sai ke ba komai ranar sunan kafin ka yanka ka jira ni dattijo ne mai hankali hmm. mai hangen nesa ranar sunan ana sallar asuba da ya fita sai je gidan makwacin ya kyan ba za masa ko bayan sai ce yau ce ranar suna ko ce eh sai shiga ya tadda matar sai ce baiwa Allah yau ne ranar suna eh kaga kuma daman sai ta fara bayani daman ya ce zai yanka min tinki ce kwatar da hankali ki ba za a yanka a ba kawai sai ya ce zo ɗauko tinkiyar aka kamo tinkiyar suka tafi sai suka tafi abbatuwa mayanka da aka je ce a yanka tinkiya aka yanka tinkiya aka fede ta aka komai aka gyara sai ya ce to ina ma'auta sai ce ga ce da Allah kakara za a yi ku ba mu kan rago da kafafuwan rago ba da lada ku karɓi na tinkiya ku yi muku ciko haka aka yi kakara aka ba su kan rago da kan da kafafuwan rago su kuma suka ba da kan tinkiya da kafafuwan tinkiya ya ce da shi to mu ɗauko suka ɗauko suka zo gida ana zuwa gida da birnin ta ga kan rago ya ce idan za a kafe miki aka kafe aka aje mata kan rago da kafafuwan rago ya kare ya da ya yana sai masa godiya ya ce to ai rigimar a sauki ne ina rigima a cikin wannan ita ko sai hura an yanka rago ko bata san ba ka ga fahimtar rayuwa hmm. da rago da cinkiya kai ba ma wai rago ko cinkiya ba kaza da sabo da duk waɗannan abubuwan da me ake gane su kai da kafa ce kai da kafa ce yanzu kai kana taba da koko ka je ka sai zabo kila wannan zakaran kato da ake yi abin nan ma da aka ta wallahi sai a baka ma da a talakalo baka sani ba ai a mutum ne Allah ya bambance namiji da mace ko ba haka ba amma yanzu ko kariya ce da an fede ta wannan nonon ba za ka gani ba an kwashe shi a fata hmm. sai a baka shi a kare muzuru sai ka dauka ne kyan wace amma muzuru ne hmm. to in waɗannan abubuwa abubuwa ne masu sauki rashin fahimtar rayuwa su suke sa mutane su ta faɗa akan abin da bai sa kara ba yanzu wancan da an bata da mijin nata in ba a yi wasa ba sai auren ya mutu akan wannan rigima kuma ta koma ta je ta yi jangon a gidansu wai kawai saboda za a yanka mata ne kinkiya ita ba za a yanka mata kinkiya ba ita ba ta kallo akwai wanda yanzu haihuwar yake nema shi ba ta ma yanka ake ba akwai wacce ta haihuwar ba ta maganar abin da za a yanka ake ba ta lafiyar ta jijjiga take akwai wacce ta haihuwar amma an ɗauke ɗan duk naƙudar da sai ta tashi a babu yanzu ita ce kawai za ta sha ruwan rani amma ɗan ya tafi ke Allah ya ajiye miki wannan amma ki zo kawai akan rago ki tsaki na wata rigima da ba gaira ba da to irin waɗannan abubuwa kamar da na faɗa rashin fahimtar rayuwa shi yake jawo su da ka magana cewa an haife ka ba a yanka maka rago ba ka girma sai ce to malam zan iya sayan ragon in yanka wa kaina sannan kuma gaskiya ne cewa bai halatta mutum ya ci naman ragon sunansa ba ba da lafiya akwai malaman da suke ganin tunda ibada ce ta neman lada mutum zai iya yi ko shi mahaifin duk tsawon lokacin da aka ɗauka da yi yankan ba in ya samu dama zai iya yi hmm. amma mu gani cewa mutum ba zai ci naman naman ragon layyarsa ba wannan ba sunan ba wannan ba gaskiya ba ne ko jariri kana tsammanin bai ci ba ya ci ya ci in dare ne bai ci ba mm. a inda dai uwar ta sha ta ci naman to ya ci ne ya sha a nono mm. eh, da aka karka ba wa kanka lokaci duk mutumin da aka yanka wa rago ya ci ragon layyarsa ya ci ragon sunansa hmm. amma ta wace hanya ta hanyar mahaifiyarsa hmm. in dai ta ci ta samu ruwan nono ya sha to shi ma ya ci sani ce shin malam gaskiya ce wai ranar azumunku ranar layyarku ana jisun bai inganta ba yau mu mikum yau mu ranar azumin ku ranar layyan ko mu na hari ku abin da wannan yake nufi ga wanda bai fahimta ba ana nufin wajen ranar da aka ɗauki azumi ɗaya ga wata to ka rike wannan ranar a ita za ka yi sallar layya idan an ɗauki azumi ranar litinin to sallar layya ma litinin za ta kama in an ɗauki azumi ranar talata to sallar layya ma talata za ta kama to wannan ba gaskiya bane bai inganta hadisi daga annabi ba kawai magana ce ta mutane la'alla an samu wani lokaci hakan na iya faruwa to amma ba nasi bane ba nasi bane zai iya yiwa a ɗauki azumi litinin kuma a dace a yi sallah litinin zai iya yiwa a ɗauki azumi litinin kuma a yi sallah talata azumi da sallar layya ta fuskar ranar ɗauka ba su da alaka ba su da alaka kowanne zaman eh, kansa yake cin gashin kansa yake na ba ta fahimta wannan shi ne karshen mu Allah ya saka da ne Allah ba da lada ya kawo kudin amma na ne ko ya Allah ya saka da ne Allah ya karba